maka ita da ma kun gani ana zuwa za a yi kama sai juya a guje bar yana tusa ba zai ji ba da ma kun gani ana gama sai ya dawo <laughs> liman na sau yana cewa gin da za a yi sau <laughs> billahi lazi ba zai yadda ku sahun ba sai an sa san rai a wurin sahu liman na sahu yana nan ya sa tunani mara kyau a zuciyar wani da ke kusa da shi har a gama sallar kana rike da shi shaidan kenan hmm. wa hatkil astar da kuma keta duk wata sutura da dan adam ke da ita shi ɗan wannan yana nuna mana tsawon kwaɗayin shi akan haka wa isha'atul fahisha da kuma yada zinace-zinace da luwaɗi an gane ku? da maɗugu wa na haza hadafu wannan ita ce babban manufa maksudun lahu kuma shine abin da ke zuce shi ɗan waɗannan abubuwa da kaji shine babban makasudin shi a rayuwa tsakanin shi da mutane wa min samma ai daga nan ne ma hazzarana Allah azza wa jalla min hadhihi alfitna khassa Allah ya gargaɗe mu ya ja kunnan mu game da wannan fitina ta shaidan a keɓe fakala azza wa jalla Allah ya ce ya bani adam ka ji girmamawa a wurin kiran ya ku ‘ya'yan annabi adam kiran akwai tausayawa ya ce la na kuma shaitan kar ku bari shaidan ya fitini imanu kar ku bari shaidan ya haifan muku da matsala tsakaninku da mahalicinku shi ne fitina kama a akhraja abawaikum ko kamar yanda ya fitini babanku annabi adam har sai da ya tsaye tsayin daka ya ga ya fitar da annabi adamu da hawa'u su ne abawaikum ɗin min aljanna sai da ya fitar da su daga aljanna yanzu anhuma libasahuma tufafin da ke jikinsu sai da ya cire musu shi sun koma tsirara da ma kun gani kuma ka ga wani abu yanzu shedan idan mutum zai tube in bai ce bismillahi ba idan ka tube in ako ta shedaniyar aljana a nan kusa da inda ka tube ba kai bismillahi ba sai ta tsira ma ido tana kallon idan ta gama kallon al'aurarka ta ji ta yi sha'awa to sai ta zo ta shige maka amma duk sanda za ka tuɓe kana cewa bismillah annabi ya ce shi ne abin ke sha makanci al'aura 'ya'yan annabi adam da idanuwan shedanin aljanu kana bismillah ba za su taɓa ganin al'aurarka ba amma baka ce bismillah ba in dai suna a ran wurin to ka kaɗi wallahi da sun kalle ka suka sha'awa idan shaidaniyar aljana ta sha'awa shi kenan sai ta zo ta shige shi ne kaji malamin fikin malikiya suka ce farfadiya iri biyu ce akwai farfadiya ta sarƙewar jijiya a ƙwaƙwalwa to wannan in ta faru sai a je asibiti ko psychiatric akwai kuma farfadiya na shedaniyar aljana ce ka tuɓe ta ganka ta yi sha'awa to sai ta shige jikinka duk sanda take sha'awar zina sai ta buge ka shi sa ku karanta ibn ashir ya ce duk sanda mutum ya gama farfadiya sanda kaga ya farfado idan ta shedanin aljanu ce to da za ka duba shi duk za ga face-face da mani to shi ne fiƙin malikiya suka yi saɓani shi yanzu wannan shi ma dole zai yi wankan janaba tun daga mani ko ba zai yi ba to malikiya ƙaulani magana biyu suka yi wasu ce wannan wanka ai ba za a ce yi ba saboda duk da dai saduwa ne da aljana kuma ya ji daɗi ya zubar da mani amma ai da bala'i ne buga shi ta rinƙai da ƙasa shi bai ma san daɗin yake ji ba kun gane da haka ba zai wanka ba wasu ko suka ci ah, ai tun da ka mani ya fito ya ji daɗi ne da haka dole sai ya wanka don haka ku sani ko kuma ta in za ku yi tsirara wanka za ku yi ko a ɗaki za ku canza kaya ku ce bismillah domin Allah ya ce innahu yarakum min haisu la innahum min haisu su suna ganin ku ta yadda ba ku ganin su dan ka shige daki ka kulle a iska yana na yana kallon inda yana kusa da kai da haka ko a daki za ki tuɓe ki ce bismillah sai ki tuɓe bayan da za a yi shaidanin aljin da ke area wurin ya kalla al'aura ki hayin sha'awa to yana haka ne sai ka rinka jin an ce mace tana da namijin dare yanzu ya ta fitinarta saboda ta tuɓe ne a ban daki tana wanka a lokacin ya zama ƙadangare ko tsaka ya tsaya yana ta kallon farjinta yana ta kallon nonuwarta har sai sha'awa ya motsa mai da ma kun gani wannan fa ku sani malikiya sun zo da yana wa haka ka karanta ko sharhin iziya a inda yake magana akan abin da ke wajabtar da yin wanka ya ce haɗuwar zakari da farji sai ya ce wannan farjin ka karanta ta sharhin ya ce wannan farjin farjin ɗan adam ne ko na dabba in dai zakarinka ya haɗu da shi sai kai wanka ya ce ko farji na aljana ne in dai zakarinka ya haɗu da nata sai kai wanka jama'a kun gani don kasancewa ya tambayi imam malik yana yi wa ɗan adam aure tsakanin shi da aljana ya ce yana yiwa amma shi yana kyamata haka jama'a kun gane ko da aka shedanu da kuke gani Allah ya halicce su su zama fitina musiba ga ɗan adam numfashin ƙarshe in za ka yi na barin duniya wallahi tallahi shedan yana tsaye a wurin kuma ba zai bari ka yi shi ba sai ya ga ka mutu akan yanda yake so don karka samu rahama billahi lazira, ilaha illa huwa idan numfashinka sauran biyar zai ƙara dagewa sauran hudu dage wadda zai sai tafi sauran uku sauran biyu idan ya ga sauran ɗaya sai ya matsa don karka yi sai ka cika da abin da ba za ka samu rahama ba shedan kana ɗaukan matsalar shi da wasa ne kai da ma kun gane ko Allah mu ka tsare mu to Allah dai kun ji ya ce ya bani adam la yaftinan na kuma shaitan kama akhraja kun min aljanna yanzu an huma libasahuma sai ya ce mi li yuriyahuma sau'atihima dan ya bayyana muku al'aurar iku iku ku rinka ganin tsirecinku an gane ko innahu domin shaidan rakun yana kallon ku huwa shi wa kabiluhu da shi da tasa dangin duk aljanu haka suke suna kallon ku kun ga ƙabilarsa aljanu ‘yan uwan shi kun gane ko min haisu la taronahu ta yanda ku ba ku ganin su na rantsi da Allah yanzu a wurin nan karkenta suna nan zazzaune sun kewaye mu mutanen ban wa annamin na salihuna sun ce wa min na duna zalika akwai mutane akwai aljanin arziki a cikinmu akwai kuma yan iska suka ce kunna tsara ika ƙidanan mu ma da kuke ji yan ɗari ku ne iri-iri yan ɗari ku ne kunna tsara ika mu ma yan ɗari ku ne akwai tijjaniya duk suna nan suna ta wahalar da yan izalarsu akwai yan ƙadiriya akwai yan naƙashi bandiya akwai yan hallutiya akwai yan imbadiya akwai yan duk gasu an tambaye su su waye mafi sharri to a kungiyoyin bata suka ce su ne yan shi'an cikinmu wala ha aljinmu ƙungiyoyin ɓata waɗanne ne mafi sharri a cikinku wallahi ka karanta suratul jinni da ma kun gane waɗanda suke na arzikin cikinsu yanzu za a yi karatu ko a ce su zo su zazzauna ba labari ba qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan kun ga ajaba su da kan suka ce ajaban mun ji wani abin karanta mai ban mamaki me yasa ya hadi ilar rushdi jagoranci yake ga shirya fa'aman na mu ba za mu shawara ba tuni mun yarda da shi mun yi imani don haka daga yau wallan nushrika bi rabbina suka ce ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada kaga sun wa kiristanci tawayi jama'a kun gani aljanu ne fa suke wannan maganar Allah ya bada labari wa in sarafna ilayka nafara min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ku ji fa abin da suka ce ma 'yan uwansu aljanu wani ne ke sa wani abu a wani wuri in ana karatun nan ya ce wa man la yujib fa falaisa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dalalin mubin jama'a kun gane ko Allah ya kyauta to shine ya ce ji allah shayatina Allah ya ce lalle mun sanya shaidanu auliya'a masu taimakawa masu ingizawa masu nuna goyon baya na layu uminuna ga waɗanda ba su da imani duk wanda bai da imani duk abin da ya tasan mai na ɓata to mun sanya shaidanu su zama su ingiza shi shi ta ƙara cusa shi shi ta ƙara tura shi tunda bai da imani ko Allah ya kyauta to kuma ana nuna mun lokaci yayi wannan aya tana suratul arafi aya ta bakwai saboda yanayin sanyi ne gaskiya shi sa muke sa dan dinga daidaita karatun don ya zama an sallan mutane on time muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum amin musulmi ya kula da wurin tsarki ka tabbata wurin kai fitsari ka bi ka'idar shari'a wurin yin tsarkinka to amma ka kiyaye sunna ba ta zo da wannan saltu da na tar ɗin ba da malaman fiƙiyu suka ce ko ɗan hodiyo na suka wannan ku karanta iya usunna Ta tso zakari a rinka kaɗa shi ya ce wannan yana rage ma al'aura ƙarfi kaga yana haifar da namiji matsala kana wuce shekara arba'in da biyar zuwa 50 sai ga ba ka iya kokarin komai wurin saduwa da mace wannan karkada zakarin da kake yin kana fitsari shi ke haifar da wannan matsala kana tatsuwa kana kada ka zauna ka tsugunna a wuri wanda ya dace a wuri wanda yake watan ya dace da a tsugunna ba mai hango ka ka saki jikinka da gaɓoɓinka kai fitsari kar ka miƙe sai ka tabbata fitsari ya fita daga jikinka gaba ɗaya sai kai tsarki in Allah ya jarrabi mutum da cuta na zuba fitsari to wannan cuta ce kun gani idan kai fitsari kana miƙewa sai ka wani ya zubo da za ka koma ka ƙara yunƙuri ka yi tsarki kana miƙewa sai ka ji wani ya zubo to wannan rashin lafiya ne to irin wannan mai zubowa bai bata alwala kuma bai lalata sallah saboda ciwo ne tasalsuli ake ce masa ko mai risala ya ce wa Habu laha wali salisil bauli an ya tawadda ali kulli salati kawai an so ne ka sake alwala in za ka yi wata sallah amma wannan da ka yi ta yi ko da tsullo ai ciwo ne amma in lafiyar kalau ka tsugunna kai fitsari kaɗan yunkuri haka da cikin duk za ka fitar da duk abin da ke ci sai kai tsarki kana miƙewa ka ja wannan ka shi kenan jama'a kun gane ka samu ruwa mai tsarki zan bayyana suffa alwallah a taƙaice ta annabi mutum ya samu ruwa mai tsarki sannan ka samu wuri mai tsarki da ma kun gane ka zauna dafa'an a kan wani abu ko ka tsugunna kana mai fuskanta alƙibla sannan sai ka sa asuwaki ka fara goge bakinka da ma kun gane ko ana son mutum ya kula da yin asuwaki a tsarin addinin musulunci lokacin da zai fara alwala lokacin da zai tada ake ikamar sallah lokacin da mutum zai karanta alkur'ani lokacin da mutum watan bakin shi ya canza ya ji bakin shi ya dan canza lokacin da mutum ya tashi daga bacci lokacin da mutum ya yi sallama zai shiga gida kun ga annabi na kula da yin asuwaki a lokacin aisha ta ce in annabi in yi sallama ya shigo cikin gida abin da yake fara yi goge bakin shi kar ka taba bari matar ka ta ji warin bakinka ka kaɗe wala ka shiga matsala din ka zo kana magana za ji ta kau da kai kamar tana mai yara wani abu in ka ce ina magana kina kau da kai akwai abin da ya ja haka kuma ba tana wa yaro wani abu bakin ka ne ba ta so ta ji me ke fitowa daga ciki a'a sai dai idan bai amfani da asuwakin arak mutum ya rinka amfani da asuwakin arak kun gani mutum ya samu wannan aswaki na arak wanda ake zuwa da shi daga madina duk wata matsala na cutar baki kuma duk mai amfani da shi zai wahala bai mutu da idansa ba zai wahala ka ga bai mutu da haƙoransa ba za ka rinka gani kar da tsufarka kuma za ka mutu da haƙoranka shekarar ka ɗari da ashirin za ka iya cin ƙashin gwiwarsa da izinin Allah inda yaro zai iya tattauna shi kai ma za ka iya da izinin Allah da ma kun gane saboda haka waɗannan lokuta ana son watan musulmi ya kula da yin asuwaki watan a daidai lokacin da watan lokutan suka bayyana gare sa sannan idan mutum ya gama goge bakin shi da asuwaki in baka da asuwaki to ya zama kana da makilin da buroshi sannan za ka yi alula sai ka goge bakinka la'asar in za ka yi alula ka goge bakinka da ma kun gani watan ku sani annabi yana cewa innal mala'ikata ta ta'azzabi ma ya ta'azzabihi banu adam mala'iku na cutuwa da abin da 'ya'yan annabi adamu ke cutuwa da shi kowa ya san 'ya'yan annabi adamu ba sa son warin baki ko naka ka kula ba ka son warin bakinka bakinka na canza wani sai ya ga mutane sai ya hu ya dan kara ya hura wai yana so ya ji abin doyin ya wuce yadda shi kadai zai dame shi ka gani sai a zo musamman sallar asuba za ga in ka zauna kusa da mai matsalar rashin kula da baki wala za ka yi mamaki idan aka tafi sujada ko da baki ke numfashi ne sai ka ji gaba ɗaya dum haka ka an buɗe shadda da sassafe jama'a kun gani sai ga tun da ka fahimci haka a sujada farko to an aka tafi ta biyu sai kai ka ki tafiya da wuri duk sai an tafi kana ɗan jira can sai mutum ya sa goshi kuma sai ya ɗub likinin fasawa yana dilli na ɗagu kuma sai ya ɗagu sai can ka jiya sai wani dogon nishi to ya zauna kusa da shadda to kuma duk ba nan matsalar take ba wallahi tallahi mata ku ji tsoron allah game da kula da bakunan domin ba wanda za ki cutar kamar mijinki wallahi maza ku ji tsoron Allah babu wanda zai cutu da warin bakinka irin matarka ka dai ga yadda kake zuwa mata jama'a kun gane don haka mu a tsarin musulunci da zaran mutum ya aje ruwa zai yi alwala ya fito da asuwaki ko makilin da buroshi ya goge baki kana gama ka kurkura bakinka ka zuba sai ka tankaɗo ruwan ka zuba a hannun dama ka ce bismillahi sanda za ka tankaɗo ruwan duk wanda bai ce bismillahi ba sanda zai fara alwallah wala bai da abula wallahi tallahi bai da abula ku karanta littafin su wudu wanda bai kuma salla wanda ya salla ba alwala ba magana a'a mai alari ne ce wanda ya sallah ba a fa huwa kafiru amma wannan magana ba daidai ba ce yawa yawa ya ce amiran ko shi ya sharaɗi an gani allah kyauta na malikus na na'am ku bari ai zan yi bayanai insha Allah alwala dai sanda ka tankaɗo ruwa nan bismillahi sai ka zubo ruwa a hannunka na dama to sai ka haɗa hannayen ka bi ka wanki, da ruwan da ka zubo kana mai tsefa yatsun hannunka haka kana mai tsefe su sai ka ƙara zubo ruwa sai ka ƙara wanke su amma in kai na farko ya isar amma na biyu da na uku sunna ne annabi ya yi alwala wani lokaci ɗaiɗai bukhari ya zo da hadisi aka haka ya yi alwala bibi wani lokaci bukhari ya zo da haka annabi ya yi alwala so uku uku bukhari ya zo da haka da bukhari ya roito hadisan da haka idan kai ɗaya ka ƙara ɗebo ruwa biyu ka ƙara ɗebo ruwa kan wanke ba a wanke wannan so uku wannan so uku kuskure ana haɗa su su biyu ne in aka wanke ɗaya in aka ƙara ɗebo ruwa a haɗa su a wanke ana tsetsefe yatsu biyu a ƙara ɗebo ruwa in aka yi uku shi kenan jama'a kun gane ko shi ne a yi duk za mu ji kana gama wanke hannuwa to sai ka ɗebo ruwa da hannunka na tafin hannunka na dama kowa ya kiyaye yadda annabi ke yi idan ka ɗebo ruwa wani lokaci annabi sai ya zuba ruwan a baki ragowar sai ya shaƙa sai ya kurkure ya zubar sai ya sa hannu ya fyaci ya ƙara ɗebowa ya zuba a baki ya shaƙa ragowar ya kurkure ya zubar ya fyaci ya ƙara ɗebo ruwa ya zuba a baki ya shaƙa ragowar ya kurkure ya zubar sai ya fyaci wani lokaci ko annabi in ya ɗebo ruwan sai ya ɗan zuba kaɗan sai ya shaƙa kaɗan sai ya kurkure ya zubar sai ya fyaci ragowar na tafin hannun shi da dama sai ya ƙara zubawa ya ɗan shaƙa sai ya kurkure ya zubar sai ya fyace ya ƙara zuba ragowar sai ya shaƙa da ma alsa kun gani sai ya kurkure ya zubar sai ya fyace amma irin yadda mutane mutanenmu suke yi yadda wasu malaman fikin su kawo lahi sunna ba ta zo da haka ba ba inda za ka ga sunna annabi ta ce wai a ɗebi ruwa a zuba an kurkure a zubar a ƙara zuba a kurkure a zubar a ƙara zuba a kurkure a zubar sannan a shaƙa a fyace a shaƙa a fyace a'a annabi na yi ne in ya ɗebo ruwan ya zuba ya shaƙa ya kurkure ya zubar sai ya fyace jama'a kun gane ko sannan mutane na wani abu in suka ɗebo ruwa sai ga an ɗanyi wani haka kuma ka karanta karatu babu ko a fikihu Allah kyauta jama'a wallahi yadda nake gaya muku shine irin yadda annabi ya alwala sannan idan annabi ya ɗebo ruwa zai wanke fuska zai zubo ruwan haka annabi baya wanke fuska a wurin alwala da hannu ɗaya bukari habbabi ya kulla annabi na wanke fuskar shi ne da tafuka hannayen shi biyu jama'a kun gane kana ɗebo ruwa ka zuba sai ka sa ɗaya sai kai ta haka ko ina an gane annabi da tafukan hannayen shi biyu yake wanke fuskarsa sai ya ƙara ɗebo ruwa sai ya zuba sai ya ci gaba da cuɗa da tafukan hannayen shi ya ƙara ɗebo waye haka da ma kun gani to idan mutum ya haka annabi sai ya dan ɗebo ruwa haka kaɗan sai ya ɗan haka a gemu bayan ya gama wanke fuska da ma kun gani sai ya dan ɗebo ruwa sai ya haka a gemu shi to sannan sai ya ɗebi ruwa sai ya wanke hannun shi zuwa gwiwar hannu an gane ko idan ya ɗebo ruwa zai zubo haka yana diddirza yana mai ƙara tsefe yatsun hannun shi to daidai nan idan ya zuba yana wankewa haka to a daidai gwiwar hannun shi yana jujjuya hannun shi haka ya durul a kenan alamir fakai annabi yana jujjuya hannun shi haka a daidai ita gwiwar hannun da ma kun gane da Allah ya ce famsilu ya aydiyakum ila wannan ila din tana ɗaukar ma'anan ma'ani kun gani ba wai kawai ka wanke iya nan ba a'a abinda take nufi hadda wannan ƙashin sai ka wanke da shi sunna ta zo da bayani akan wannan ma'anar da aya ta zo da shi na fassara da kun gane ko idan ka wanke wannan so ɗaya ka ƙara yi so biyu ka ƙara yi so uku sai ka wanke wannan shi kuma ka ƙara wanke shi kana mai tsefa hannun to amma idan kai wankin farko da za ka yi mai sai ka faro tun daga tafin hannu duk ka hada da su kun gane haka kana mai jujjuya hannunka a daidai gwiwar hannu. to idan ka ƙara ɗebo na biyu ka zuba idan ka tsaya iya nan kawai an gane kawai ka wanke iya haka iya nan ba sai ka ƙara da nan ba yayi amma wanki farko sai ka haɗa can. jama'a ku alasa kuna fahimta ta to sai ka ɗebo ruwa idan ka ɗebo ruwa sai ka haɗa ruwan ya taɓa tafukan hannayenka guda biyun sai ka ɗora hannayenka guda biyun a haka daga daidai inda gashi a al'adance ke farawa akan mutum wanda gashin shi ya fara daga nan akwai wanda za a gashin shi a to nan wani gida to ba daga nan zai fara shafar ba wanda kuma ke da sai ko hannan ba zai ce bari ya ɗoka daga nan ya haka shi kira gama ba a'a a al'adance daga ina ne aka san dama gashi na fara tsira kaga daga nan sai ka aje hannunka haka to sai ka shafa ka tafi gaba ɗaya kanka wannan wamsahu watan da ya ce biru usikum wannan ba'u ɗin ba idi wani ku karanta fatul annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo aiki a aikace an ga ya shafa gaba ɗaya kansa ne da wasu malamai ke cewa an shafa wani bangare saboda wannan baɗin wamsahubi bi suka ce ba'adun ru'usiku wannan magana ba haka bane sunna ta nuna gaba ɗaya kan ake shafa saboda haka mutum zai tafi da shafar har ƙeya idan mutum yana da gashi a kan doron ƙeyarsa ba zai shafi haccen doron ƙeyar ba iya inda ƙiya ta fara nan ake tsayawa sai kuma mutum ya dawo da shafar kun gane kana dawo da shafar sai kuma ka sa hannuwanka a kunna ka shafa kunnan ba wani magana taɓo ruwa na biyu don shafa kunni wannan za ka iya so ɗaya ko so biyu ko so uku duk annabi ya yi jama'a ɗaya eh, shafakka sannan sai mutum ya ɗebo ruwa ya zuba a ƙafar shi ta dama yana mai wankewa ko ya kwarara yana wankewa so ɗaya ko so biyu subhanaka tubu ilaika wani lokacin annabi ya gama alwallah haka yake wani lokaci ko sai ya ce a shahadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni min at-tawabin wa ja'alni min al-mutatahhirin wasu malamai na ƙara wa ja'allimin kasari na kuskure ne kana sa shi ka ɓata ta baya gaba ɗaya ka ɓata ta annabi da ma kun gane yadda annabi ya tsaya ka tsaya ba. to mutum sai yunƙuri ya tashi sai ya kama hanya ya tafi masallaci eh wannan ɗaga hannu ko a karatu ina ka gan shi dama mutane ne ke yi kawai sai mu kowa yake nuna a saman uhu walaikum salam wurin wanke kafa sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan mutum zai wanke kafa wurin wanke ta ya sa ɗan ƙaramin yatsan shi haka yana diddirza tsakiyar yatsan shi sai kuma ya shigo ta yatsan gaba yana dirza sai kuma ya shigo yana dirzawa sai ya shigo yana dirzawa wannan haka manzon Allah ke wanke kafa jama'ar musulmi kun gane in ya gama to sai ya wannan addu'a Allahumma ja'alni haddi zuwa karshe wa alaikum salam hmm. kwarai ko shi ma na manta hadisin yana bukhari idan annabi ya shafi kai ya dawo to sai ya haka a nan sai kuma ya shafi kunni idan annabi ya haka ya dawo to sai ya haka sai kuma ya shafi kunnuwansa jama'ar musulmi kun gani watan asalin matsalar ya kamata a ce a tsare mun zo da abin ne to kawai bujuruwa ce amma ina fatan a 'yan abubuwan da aka ambata za su taimaka kwarai sannan jama'ar musulmi lokacin da mutum ya gama alwala zai tashi ta masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa da mutane sun san irin alheri da falala da daraja da ɗaukakar da mutum ke samu a wurin Allah in ya kira sallah ko samun sahon farko a masallaci ya ce wallahi da musulmi in za a yi sallah ba mai yadda wani ya kira ko ya zauna a sahun farko wallahi sai an yi ƙura amma tun da mutane ba su sani ba sai ga sahun farko raɓa-raɓa ba kowa yara ne ke fara zuwa amma wallahi da musulmi sun san alherin da ke cikin sahun farko da musulmi ke samu na daraja da falala da ɗaukaka da matsayi a wurin Allah wallahi masallacin nan ba wani a nan za a zo a taru kama buɗe ƙofa ai ta rigima ba mai shiga sai an yi ƙura wanda ya ci ya shigo shi ya fara samu tsawon gaba don haka kiran sallah don haka ina mai kwaɗaitar da 'yan uwa a alwala da wuri don a tafi masallaci da wuri alaikum salam yawwa sai kuma taimama wanda ita ma ya kamata a yi magana kanta taimama ku tsaya ku tsakani da Allah taimama yana da kyau mutane saurara su ji abin da ke sa a yi ta ne rashin ruwa ba ruwa kwata-kwata to wannan za ka iya yin taimama ko kuma ga ruwa amma in kai amfani da shi kana ganin za ka cutu jama'a kun gani in kai amfani da shi za ka cutu to sai kai taimama shi ma amma saboda gudun fitar lokaci ko rasa jam'i ba a taimama saboda wannan ku karanta littafin tamamul minna nasiruddin albani yema malaman fiƙi da suka kawo wannan magana na cewa wai saboda gudun fitar lokaci mutum sai maza ya taimama ya sallah a'a ai in dai da ruwan da abin dafa shi in da ruwan to sai kai wankan sannan ka zo kai sallar jama'a kun ji wannan idan da ruwan amma ba zafi kuma kai ba za ka iya wanka da ruwan sanyi ba kuma ba ka da abin dafawa kwata-kwata kuma ko gari ya waye ka san ba inda za ka samu to yi maza kai taimama kai sallaka mm. in dai da ruwa to wanka zai yi in da ruwa ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba sai ya dafa to ya tsaya ya dafa ya wanka ya sallah domin barkudi shi wanda ya tsaya yin dafa ruwan ya wankan ya sallar dafa ruwan da wankan duk aikin sallar ne saboda haka sanda ya gama ya zo ya sallar shi lokacin da Allah ya aje mai ya sallah kenan to kuma ina zai yi ba ya rage nashi ba jama'a kun gane don haka ita mama ana dafa ƙasa ne ko wani wuri haka so ɗaya in za a dafa za a ce bismillah kana dafawa sai ka ɗaga ka kalli tafin hannayen naka sai ka sa baki sai ka huli amma wannan kaɗa da yan fikin suka ce ba karatu bane ba inda annabi ke haka amma hurewa bukhari ya ya kulla ba annabi in ya dafa ƙasa sai ya hure kun gane ko yana hurewa to sai ya sa tafukan shi a fuskarsa idan ya haka duk sai ya shafa ko ina haka ƙarƙashin haɓa zozan ido zozan hanci nan laɓa yana gamawa sai kuma ya shafa iya nan gaba farko ta hannu sai kuma ya haka a gaba ta farko ta hannun hagu yana gamawa sai ya tashi ya kama hanya ta masallaci da je can a yi sallah da shi da ma kun gane cewa labudda min mukara nitiha bis sala wannan ba annabi ya faɗa ba sabbai na yin taimawa daga gida su tawo masallaci kuma idan ta kama kana iya sallah fiye da ɗaya da taimama ba inda sunna ta ce kawai za ka tsaya ne a sallah ɗaya sai dai na fila a in ta kama duk za ka taimama kana sallah a ai da zarar kuma an samu ruwa shi kenan abinda ke kanka alwanna abinda ke kanka wanka jama'a kun gane ko na Hmm. na'am yi idan mutum ya nan ɗaya yana iya can biyu yana iya can uku yana iya can ɗaya can biyu can haka kuma ku karanta hadisin nasa'i annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana birkita yadda ka ji alwallah ya fara daga wani wuri kawai kun gane yana tsugunna sai ya wanke fuska sai ya wanke hannu sai ya shaƙa ya fiyaci sai sha kawai wanke kafa eh, ba koyaushe annabi wani lokaci an ga yayi haka kuma duk wanda ya haka a wani lokaci ta yi duk wanda ce ba ta yi ba to shi ne eh, walaikum salam kuma duk wanda zai yi ne don Allah kawai don annabi ya yi don koyi da sunna walaikum salam eh yi. da ma kun gane to idan mutum ya gama wannan kowa ya saurara zai kama hanya ya tafi masallaci in kuma a gida ne shi kenan sallah dai tana fila duk yadda za ka yi ta a masallaci to ta fi falalayinta a ɗaki wadda ta fi falalayinta a masallaci ta rawu da ma kun gani amma sallah ka yi ta a ɗaki ta fi falala da daraja a wurin Allah in ta nafila ce fiye da wadda za ka je ka yi ta a masallaci da ma kun gani? za ga mutane sai su ta nafilfili a masallaci ba su yi a ɗaki annabi ya ce kar ku ba ɗakunan ku su koma kamar kaburbuka da wanda ka kulle a kaburi kuma akwai damar yin sallah babu ba da makaranta ƙur'ani ko to ka rinka sallah a ɗakinka ka rinka karanta ƙur'ani a ɗakinka idan mutum ya zo lokacin da ya ajiyar duma ya fuskanci alkibla to ikama zai fara yi in sallah ce zai ta farilla ikamar kuma ta zo da ruwa ya iri-iri aƙalla dai ga biyu mutum yana fuskantar alkibla zai ce allahu akbar allahu akbar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 malikiya sun zo da wani nau'in ƙadika mutu sala kafa ɗaya wannan ruwa ba ta tabbata ba jama'a kun gane ko ƙadika mutu ta kafa biyu ce kun ji wannan akwai wata nau'i allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan karanta fikihu suna duk ya zo nau'uka jama'a kun gane ko wannan bibi kenan za ka ga wasu nau'uka ma ban da wannan idan mutum ya gama yin iƙama to sai ya haɗa yatsun shi gaba ɗaya haka kar ya wara su kar ya dunƙule su kar kuma musu haka an gane ku sai ka haɗa yatsinka sai ka ɗaga su allahu akbaru daidai gefen kunnuwanka ko kuma ka aje su daidai ka faɗa allahu akbaru to annabi wurin ta da kabara ɗin nan akwai nau'i uku na farko allahu akbar ko kuma allahu akbaru sai ya yi kabar ya ɗaga hannu ko kuma allahu akbar sai ya ɗaga hannun ya aji sai ya kabara halasa ku jama'a sun gane jama'a kun gane ku to kana yin allahu akbar ko kuma allahu akbar ko kuma allahu akbar to abinda ke kanka bayan wannan shine sai kai du'a'ul istiftai wajibi ne shine subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ko kuma allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ko kuma alhamdulillahi hamdan kasiran tsayiban mubarakan fihi ko kuma وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين توسيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سيم إيه آه duk waɗannan asirce ake yi eh, ba'a ba a yi a bayani ko a uzubillah da bismillah sai dai abu hurera ya taɓa yi a bayyane ya ce ya yi ne don ya nuna mutane yadda annabi ke yi to idan lima ya fahimci mutane ba su to yana iya yi a bayyane in ya gama ya ce jama'a na san ba ku yi ne mafi yawa shi sa ne don in nuna muku haka annabi ke yi don mutane su kun gane ko to kana gama a billahi da bismillahin ka sai kai fatiha in sallar ta ne ka yi asarci in sallar bayyanawa ne daga nan ne ake fara bayyana karatu idan ka ce wala dalilin za ka ce amin kai kadai in kuma kana bayan liman ne in ya ce wala dalilin za ka ce amin jama'a kun gani to sai ka karanta sura da ta sauƙaƙa idan kana wa mutane limanci ne ka karanta masu sauƙi shine sunna annabi ya ce domin a cikin mutane akwai tsofaffi akwai dattawa akwai waɗanda sun manyanta ba su da lafiya akwai kuma waɗanda ba su manyanta ba su da lafiya akwai masu harkokin gabansu akwai masu matsaloli iri-iri annabi ya ce wa ma'azu ɗan jabal kaga su ne farkon alaran mumi aiko annabi ya ce ai wadduha ta ishe ka wa shamsi ta ishe ka alam shara ta ishe ka jama'a kun gani amma annabi ya ce in za ka yi sallaka kai kaɗai to ka yi yadda ka so wannan ka fara bakar kai ta ta yi Allah kiyaye jama'a kun gani Allah kyauta amma da yawa ana samun kuskure a wurin yara waɗanda suka fara harda suna mai da wucewa gaba silimanci watan wurin yin muraja'a a'a a sallar dare ce kuke tashi duk wanda ya zo gunku to dama nan ya san abin da ya zo amma sallar farilla ba wurin muraja'a ne ana wa mutane limanci ba tsakani da Allah mutum ya ɓara sura ya ta tayi ya ta tayi ya ta tayi shi sa kaga wancan abokin rikicin mu'azu dan jabal din ma'azu ɗan jabal zai je ya ba annabi sallar isha kamar ka ce nan ba muna unguwan fulani ba wace unguwa ce nan gaba kaɗan unguwar kana to unguwar jaba asalin shi shi ɗan unguwar jaba ne suna da masallaci can da suka yi da haka sai ya zo nan unguwar fulani ya bi annabi sallah a masallacin annabi kuma shi ne liman can suna can suna jiran shi sai ya dawo daga bin annabi ya je musu tasu kuma shi ne liman jama'a kun gane ko to ba dole ta zama na fila ba shi yanzu an ce zaɓa ce zai zaɓa wanda ya bi annabi ko wanda ya yi a <laughs> ah, jama'a wadda ka bi annabi ce kake so Allah ya karba ko wadda ka je kawo mutane <laughs> hawa wani mai wuta ne zai ce wanda ya yi <laughs> ai da ya samu matsala ko a'a ina wadda ya bi annabi ita ce farillarsa wannan da ya zo yake musu nafila ce to amma matsalar cikinsu sai ya zama akwai makiwata a irin yanzu ne suke dawowa saboda haka sai su zo su jira sai an yi sallah su karasa gida ya dawo tun safe yana daji ya shigo masallaci mun jira ka ka dawo daga can sallarka ka wuce an yi ikama ka ta da sallah kana yin fatiha ka fara bakara an tafi aya goma ashirin talatin an kai aya ɗari aran ma ya yi sujada ya ƙara giya an tafi ɗari da hamsin aya ta ɗari biyu a'a kai wannan tun yana gyara tsayuwa yana gyara ya koma yana rawar 'yan mata kenan to ya ga wannan sallah kai ni fa na dawo a gaje ga tun safe ban gida Allah ya jama'a sai ya dan buɗe jama'a sai ya ja da baya da baya ya koma can gefe sai ya ci gaba da sallarsa ya yi ruku'u ya dago ya fatiha da sura yana nan ana raka'a ta daya ya yi ruku'u ya dago ya zauna ya tafi ya miƙe ya yi ruku'u ya raka'o'i biyun ƙarshe duk ana na a ta fa ya ta ya sallame kama hanya ya tafi shi ana sallamewa mutane suka ce to ka kaji abin da ya a bayan ka mu'amu ala gafata malam sai ya ce to wannan ko munafunci ya ɗauke shi yin haka zai yi haka ne don ya raba kan musulmi ko ya aka yi asuba fari na yi ya je bin annabi sallah ana sallamewa zai yi karan musulmin nan a wurin annabi kan fitar da ya yi ya ƙara shi sallar shi bayan an fara da shi yana yin haka sai ga mutumin shi ma gashi gaban annabi zan yi kara shi ma kawo kara ya aka yi manzo Allah ya ce mai ya aka yi da magana ya ce manzo Allah tsaya ka ji na san zai magana ta ne amma kaji kaji abin da ya faru tun safa ina daji ina kiwo na dawo a gaji ya zo nan ya bi ka sallah ya je can kuma ya bare mana sura yi yake ta yi ga yunwa ga gajiya gashi na kagare in isa gida ya ta yi ya ta yi sai na ja gefe sai na ƙara shi sallata haka ne mu'adu ya ce haka ne annabi ya kalle shi ya ce a turidu an ta kuna fatanan ya mu'adu fitinan ne kake so ka zama mu'adu so kake ka raba min kan mutane ta ga annabi sai yau liman fada bai ce kai kuma tashi ka sake sallah ba har yau karanta fiqh sunna ya ce billahi lazi duk limamin da ya ja ka tsaya ka tsaya ka ji abu ya gagara wallahi koma daga gefe kar ka ƙara ikama ƙarashe sallar ka ka fice ka basu har yau billahi lazi karatun na nan ka samu ladan jam'i ka karanta fiƙin sunna majalladin farko to amma da yake da abu rashin karatun fiƙin sunna ne sai ya ga mutum tun kana fahimtar tsayuwar haka sai ga ma mutum ya dawo da hannun tun yana tsaye a daidai sai ga kuma ya kuma ya wani haka sai ga ya haka sai ya haka sai ya dan dage kafa daya sai kuma ya kuma ya dage daya abin ya zama rawa yan mata jama'a kun gani billahi lazi da kaga an wuce inda ka fara fahimta wallahi ja gefe in dama abin da ya karanta a surar ya kai inda za a iya ruku